assalamu alaikum ya jama'a jama'atar musulmi gashi allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata sha biyu ga wata na jumadal ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da bakwai ga wata na harko shekara 2019 da 20 kai 2020 a darasin muna ga yau na 20 zami insha Allah darasi na 20 a cikin littafin bulogar maram insha Allah a darasi na 19 ina ga mun tsaya kan nafila akan dabba ko? to muna cikin dai babi na sharaɗin sallah wanda he da su in sun samu ake sallah ta zamanto sallah mai suna sallah duka bayananmu akan magana ne na sutura sharaɗi ne a yi sallah cikin sutura in dai mutum zai iya kuma yana tuni dole ya suturce jikin shi kayan ya sallah al'aura wadda take babba wadda babu sallah an babu ita ga namiji a rihe cibiya zuwa gwiwa ga mace dukkan jikinta banda tayin hannu da huska namiji a sallah an ba babu ba duk da babban al'aura daga cibiya zuwa gwiwa amma a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan mutum ya sallah ka hada shi a bude. kenan shi ma iya an ce ko da a wajen sallah babu dole kare a wajen sallah babu dole kare ka hada ka amma a sallah aka ce sai wannan shi ne abin da ya kamata na a samu a lokacin za zaka sallah wannan su ne sai bayani na kallon alkibla shine muka yi shi ma ya cikin sharaɗin sallah matuƙa mutum ba kuskure ba ne bai yana iyawa shi ma dole ka fuskanci alkibla ka yi sallah to amma akwai sallah wadda ba dole ba ne ba kallon alkibla kamar nafila wani lokaci annabi sallallahu sallam zai yi fuskanci alkibla iya cikin bulaguro ya kabbara ta harama kuma daga ba sai ya juya ci gaba daga inda yake kallo inda yake tahiya ko da ba kibla bane ba tunda ruwa ta tabbata akan cewa har ma yakan fara ta inda nafila ce a inda yake kallo wannan su ne abin da yake dangane da kallon alkibla a farilla sharaɗi ne a nafila ba sharaɗi ba ne amma kuma kai ruwa ya cewa kan sabka wata aya mata fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah din da kuka juya can mana huska Allah ce Allah kuka fuskanta can ma kan wannan kan nafila ne kuma koko akan wanda ya yi batan kai din da ya kalla shi ma sallar shi ta yi ba a cewa tun da ka yi ba alƙibla ba sai ka sake sallah duk lokacin da ka yi sallah ba alƙibla ba daga baya aka ma faɗakarwa ko kai ka gano bayan ka ƙare to ba magana sake ta in ka tsakiya ne ka ji labari ka kuskure ya kai kwana kan kallon da ƙibla ne ba magana sake ta baya shi bayan da muka sati da ya gabata yanzu sai wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam wannan ruwaya ta abu sa'id al-khudri tana bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ƙasa dukkanta masallaci ne banda makabarta da bayan ɗaki alhammam wurin wanka za mu ci ina muka tare to bayanin ne ne ke nan ban karanta nasu ma'ana bayan shi ne bayani kan shi to mu koma baya وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة abin da rake ruwa ta amir bin rabi'a yana cewa na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati iya salla a kan tagoshi a kai a haista wajata duk ta kalla mun tabbata da wani ruwaya musulmi ya kawo kenan salla ko ina ya eh, ce a lafasin imam al-bukhari sai ce yunu ibrasi iya nuni kenan iya ishara da ka yake ishara ya duka wani sukun ya haka yake da ishara amma ce wannan abin da yake yi wa wala mukun sanan fil makatuba bayin wannan sallah din da ta kalla a sallah ta farilla kenan a farilla ba a yi a saman dabba sai dai an saba ko ƙasa sai dai inda babu dama a sabkan ko sabkan akwai hadari ko irin da ake na magana ko a jirgi ko a mota yanda ba a tsaya ba lokaci zai huta ta wannan darura ta sa kai sallah ta farallan a cikin abun a sama abun hawa amma ba shi ba ita farallan an za sabka ake gadangana a sama kasa a yi ta to amma ita ma inda ya zamanto babu damar sabkal wanda dalili da ya kawo to za ka yi ta a saman abin da kake kan shi magana amma haka wannan ta zaɓa son kana da ra'ayi wannan nafila ce kana iya yi ko inda kudin su kuskanta ko gausa ko yamma kana iya yi magana kenan ah, wali abi daud ruwa ta abi daud min hadisi an radi anhu nan daga abu daga amr bin rabi'a akwai ruwa ta abu wannan wani makaranta bukhari ya kawo muslim ya kawo illa bambancin lafazi daga nan zuwa nan a ah, cikin sanin abi daud akwai ruwayar wadda amma maimakon amir daga anas bin malik shi ma anas bin malik ya bar labarin cewa wa kana idza safara ya bar labarin wa ya bar labarin manzana sallallahu alaihi wasallam idan iya cikin bulaguro farar an yattawa sai ya so zai nafila istaqbala bi naqati alqibla sai huskanci alqibla da tagosh fa kabbar sai allahu akbar ya kabbara summa salla haisu kana wajhu rikabihi in so kuma in ya kabara alƙibla kuma sai ci gaba da sallar shi duk inda abin hawan shi ya huskanta wannan shine bayan da muka kenan kuma nasi ne zama karanta kuma isnadu hasan hadisi ne tabbata kan haka insha sai wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbatu wal hammam kasa dukkanta masallaci ne ana iya sallah a ko'ina banda makwantai da wajen wanka ban ɗaki ma ka ci alhammamu wurin da ake yin wanka asali a ce wai ban ɗaki wannan iya kama gashi an kawo magana akan mas'alar kenan sharaɗi ne wurin da za ka yi sallah ya zama wuri ne mai tsarki akwai ba ko ina ba ake yin sallah nan dai an ji labari a hana sallah a makwantai da bayan ɗaki bayan ɗaki komin kenta aka samu bayan ɗaki wata ɗakin wani ba dan jasa ba ce ake alhaman ba ce ba dautar miya ko magana wurin alhala bi ce alhala ba dan bai gana ko da kurin an hana yin sallah a wajen wanka wurin wanka ko ba kashi kuma ko matsayin wurin kurin an hana ne su dalili ba dan najisa take wurin ba inda ya ci alkhala wurin kashi wurin an suka amma kurin wurin wanka ake ne ba a sallah ana ba a yi a makwantai sai ta yi rahu turmuzi wa lahu illa hadisin imam tirmizi rutu amma ta iya da illa to amma ganin malamai na ce kullum suna binciken hanyoyin hadisai kamar albani rahimahullah iya cewa wannan illar da aka ambata illa ce da hudunta ne aka yi hadisin iya da ya kubuta daga illar da suka soke shi da shi da wanda akwai hanyoyi na hadisan aka ce masa shakhs na ibn taymiyyah rahimahullah iya cewa duk wanda ya ma cewa ya soke wannan hadisi ya ce bai bi ba hanyoyin hadisan ne ya yi aiki da wata hanya ce guda kun ya tsaya ya bata magana wannan gaya muku so da yawa za ka iya samun a ce wannan hadisi da ifi ne amma iya zama da ifi saboda labarin na wanda ya yi aiki da sinadin da yake wajen shi amma malamai za su isa wannan labarin ta wata hanya kyakkyawa wadda ba wannan ba kamar shi ne mace nan gaugawar ture hukumci idan an ci hadisi bai inganta ba baka damar kai haka kurin aka ce fara hula ba ba kurin ka zo ka ce wani magana ba ta sai ka koma laman abun to eh wannan hadisin bai inganta wannan mas'ala akwai ta hanya tabbata ko ba ta shi anan koko shi hadisin kanshi idan iya da illa akan samu hanyoyin hadisan kan kamar wannan kwari albani da ya magana ta kuskuren hatta shi ibn taymiya ya magana kuskuren suka soki hadisin illa suka ce illa ba illa bace wadda za a sa hadisin iya da hanyoyi da dama wanda kuma hatta imam bukhari cikin da qira'a ya tabbatar da ruwayar kuma ta cikin hadisin ya tabbata ba a sallah a makwantai ba a sallah a bayan ɗaki wurin wanka a takaice kenan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبع أن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق زهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه شيما wannan ruwa ta ibn umar abinda take kawowa wasu wurare ne aka hana a yi sallah wuri bakwai mazabala jibji wal majazara mayanka wal makabara makwantai qadi at tsakiyar hanya wal hammam da wurin wanka wa ma'atan ibil da wajen zaman raƙumi wa faqa zahar baitullahi wa ta'ala da saman ɗakin ka'aba wannan wuri bakwai wannan ruwa ta kawo illa wannan hanya wannan hadisi malamai hanyoyin hadisi ba a samu wata madogara ba wadda za a ba shi ya sami gindin zama tabbata bai tabbata ba amma cewa duk da bai tabbata ba akwai wasu kalmomi wasu abin da yake cikin nan ya inganta wata hanya daban na ya zo irin mun kanta a baya makabara ko alhammam ko ga irin magana ta ma'atin ibil anan sai ya hana sallah a wurin aji ko sun koyar raƙumi wannan annabi ya ce mazamnar shaidanu ce to suna tara kuma dan iya ba da magana haila kurin akwai matatar shaidanu ce annabi ya hana sallah wajen kuma anan iya ni magana garkin raƙumi dan wasu kan ɗauki wannan magana su ta wata shubha eh annabi ya hana sallah a madabin raƙumi to ya kai kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sutura da raƙumi kenan ba raƙun bane bake da matsala ko a ce aka yi wurin garkin su inda suke zama da suke kwanci nan ne aka yi magana ba kuma nan akwai raƙumi a nan a ci adam ba a sallah da manzala ha yana sa raƙumi ya kibla ya sutura da shi kenan magana ana magana garke raƙumma wurin wurin kwanci raƙumma nan ne aka hana ga maza ga raƙumma a kunci a suna garken su ka zo ka sallah nan ne aka hana sallah a wurin ba don raƙumma da ke da matsala ba eh to ka wannan kenan an samu wasu hanyoyi amma maganar mazabala majazara ya dace da irin abin da yake wurin na najasa wannan kuma akwai baki don shine kurum amma maganar mayanka magana ta wanda mai jibji in akwai najasa da wannan zama kan take ba dan amma nassan wannan bai tabbata maganar saman ɗakin Ka'aba ce ba wata ruwa za a dogara cewa an hana sallah a saman Ka'aba idan zan gaje ni saman take Ka'aba tana tana kasan ka to duk da shi ya magana saman ta shi ma nace babu nassin da yazo wanda ce ba a sallah a saman Ka'aba illa magana ce aka samu ta yin sallah a ka'aba idan ya zamanto a cikinta to a ciki ma eh, magana cewar take babu nassin da ya ce ba yi illa an tabbatar annabi sallama ya sallar nafil a ciki to ita farallar eh, cewa bai shi bai ce ba yi ko ba ta yi ban ka huskanci an ka sallah a ciki za a ce da wani rigima ce wanda ake yin ta kuma a wasa kwalluwa ne na samu shiga ban haka sallar farallar a ciki da za ka yi ana za ka je wani gudun da ya wasu kwallo ne gurin a wasu kwallo ne ina abin zai yi hama irgima wa zai shiga bude ka'aba ya shiga ya salafar Allah wannan da ke mustahil a yanzu gurin nan da wasu kwallo gurin ita da wannan ruwaya a karan kanta hadisin da ifi ne sai wa an abi marsad al-ghanawi qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la tusallu ila al-qubur ولا تجلسوا عليها رواه مسلم abu mutul ganawi ki balla labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya faɗar cewa la tusallu ila alqubur kar ku yi sallah zuwa kuna kallon kabari kidan kabari a gaban ba a sallah a gaban kabari ga kabari gaban kallon shi wala ta su alaiya kuma kakko zamana kan kabari irin kabari ya sunan kabari da tudun shi da komi gashi nan ka hau ka zamana laihi ne babba ana wata ruwa ta batsiya cewa da ka zamana a kan garwashi tsuwawanka su kuri ya yi ma alheri da ka zama kan kabari ba a zama kan kabari mataka iya sunan kabari da tudun shi da komi ba a zama kan shi kuma ba a sallah to shi wannan iya ƙara ƙarfin gwiwa cewa kenan ba a sallah a makwantai don dai a makwantai ne kaga dole kenan da magana su can karara ko na magana ana kenan ko da a wani wuri ne aka binne mutum to ba a sallah irin da suke mahiyawa yan ɗariƙu suke sa wuyin masallaci ko gaban a kawo kabarin wani suke cewa wali ne wani babba dai wanda cikin manyan su a sa a binne a cikin sallatai yanzu ba suna yi a sa masallaci a sashi gama zana daidai liman yake sallah tun da ya mutu ya a binne shi a kusa inda yake sallah kenan ya zama tona da a wurin sana zuwa ziyara ana abu sana tona abubuwan ba a yin kallon kabari ko da ɗaya ne kuma haka ba a sallah a cikin makwantai da aka samu cewa ko da sallah ta gawa ba a makwantai sun sallah inda aka samu sallah a makwantai ga wanda aka binne ba a mai sallah ba ko wani shugaba cikin al'umma ya zo bai samu binne sutura wani ba yana zuwa kan kabarin yawa wannan mamaci sallah a kan kabari wannan ya tabbata manzon sallar salama ya yi sallah ga wasu irin ga wannan mai share masallaci manzon sallar ya ce idan ta mutu a sanar da ni sai kuwa ta mutum su su ga a lokacin da ta mutum a jiya tarin manzon sallar salama kamar suna matsayin matsayinta bai kai ba mai shara a tarin manzon sallar ya barcin shi a taro shi suka dai raina lamarin ta aka ga dai bata kai ba a tado annabi salama daga bayan zai shi labari ya ce ya aka ba na gama wani ce ku wani ba na ce ku wani ta mutu sallallahu alaihi wasallam Allah mun je wani mutaro ka ne ya ce ku kai ku kabaranta aka kai shi mukwantai kurkamanta ya sahu suka ya sahu ya manta sallah ta gawa haka bayan ka ce wata wata khususiya misali Aisha radiyallahu anha da ta rasu ina ga Abu Huraira iya matsayin shugaba na ga amadina bai nan da ya zo ya zo ya tsaya kan ta shi ma ya mata sallah kenan ana iya tsayawa a kan kabari a wa na cikin kabarin amma ba sallah guda biyar ba sallah guda biyar ta abu ba a yin sallah a cikin makwantai sai hadisi na gaba wa ana abi sa'id wa ana abi sa'id radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan sanda mai inganta وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قثرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وسهو بن خزيمة ابندا يكي وانا روايه تكما kuma من manzon الله sallallahu alaihi wasallam ya idza ja ahadukum masajid idan ɗayan ku ya zo masallaci falyanzu ya tsaya ya diba kenan takalmin shi ko kasan takalmin shi fa in ra'a fi na alai adan idan ya ga kazamta nan shakka ta ruwaya ta adan ko kazaran din dai magana ce guda ta kazamta ko mu ce najasa a larabci kazamta a hausa idan ya ga wannan kazamta wani mu ce najasa falim sahu ya goge ya ce falga sulbi ce wanke ba ya goge a ƙasa kenan wani salli hima ya salla cikin kayan shi wani ya wakana manzana sallallahu wata rana iya salla tare da sahabbai sai kurin ya suka ga ya hudda takalma shi dan ya ci gaba da sallah su ma suka hudu nasu suka ci gaba da sallah ba magana he da a kare sallah gaba daya da manzan sallah salama ya ce idan iya sallah iya ga abin da ake bayan shi in har da wani magana yake ina ga abin da yake bayana kamar nake ganin gabana Allah ba shi wani abu don haka sai yake tambaye su ma hamalakum ala alikum mana me ya doke ku kuka yadda takalmanku suka ce ya rasulullah ranar akhirata na ya zan Allah mun ga kahu na mun kahu na mun kunna mu kenan mun ga kahu da naka mu ma muka da takalman mu kenan su koyi suka ya huda suka huda kora ba wanda dalili ba ta ko sun ga huda su ma koyi koyi da shi ne su ma suka huda sai yake gaya musu dalilin nashi hudawa da yi ya ce fina jibila a tani fa a kabarar ne ana fi na ma na ƙazan a azan ne ma'anar ruwa ya ce jibila ya zo ya ban labari ya ce a takalman nawa akwai kazamta kina akwai najasa shi ne na huddarsu kin dalilin hudda wadda ya ga dalili kaga han magana misal ku hudda to shi ne yanzu sai yake karantar da su yanda ko da an samu kazamta ga yanda tsakinan kan su ɗauka kamar huddawa za a ba magana hudda kayan sallah ne da wata ruwa iya cewa khalifin hudu sara salufin fin alikum ku sallacin takalmu ku sa'a mai yahudawa ce su ne ba sa yi haka yace yahudawa ku saba musu kinan wata ran kaga ko da inda ba cikin masallaci ba a dai za ka salla a waje da nan a masallaci akwai matsala ta kayan zamani an sa tafi ga shara ga wani ne ya ku rigima maka da an gaji yanzu kenan a masallaci amma inda yake dai ba wata matsala ta komi ba wani matsala komi da za ka bata wani kayan shi kana da dama ka sallah cikin takardar sallah guda biyar annabi ya ce a saba masa yahuda kenan ana iya yi kuma shi yana yi kashe kuma a cikin ana shi ne masallacin tunda wancan ku shi masallacin shi babu tafi babu tabarma haka ake cin kasa gurin a kasa ake wasu da da wani abu daga ba ne kawo duka duk da ya tabbatar ba lahi ba cikin sallah kan tabarman wani lokaci iya masallaci ya ce a kayan tabarma ya sallah kanta hakan shi huda ya yi amma dai wai ba na abu ne wanda yake a masallacin ina namu nan yanzu a shin a komi na haka dai kenan a takaice sallah a takalmi in kaga mutum ya yi kakka mishi aibu kakka aibon tashi inda wasu kamar zaga a cikin balle na gargajiya ga suna hawan ne mai ya kahurta mutum su ce su kahurta kai sallah ta kasance kahuri ne gurin amma za ku ce ma kahuri ne shi kuma gari ba ba ana bana ce ko malikiya ba ko shafiya ko hamali ko hanafiya a kudin jahilci ne ba wata ba. ta addini ko maliki ko hanafiya ko malikiya shafiya hanbaliya ba wata ce ba su da takalmi illa mazhabar jahilci ko ita ce ita ta hana take faɗa mazhabar jahilci wata ce wani basar basar zama ka zama jahilci ita jahilci ba kwanan babu aya ba hadisi babu aya ba hadisi jahilci babu aya ba mu dogara kwanan kwanan a kanin kitabu rasin ne kwanan idan ka ɗauka yanzu misali a nan za ga wani abu na jahilci an ka ɗauka za a misali malamai a nan za ka masu sukan wannan magana sallah ta kai amma na jami'a cakka hurci ne to idan ka ɗauko littafin duka namu na malikiya ɗauko su musul halil su ziya su wani abu za ka mai musul halil har bayanin da yake ma karar ya bayani hatta misali wannan asar misali sun kama gane sallah hasan ba da misali mai musul halil idan misali yake cewa da najasa kasan takalminka ya ba da dama ce da shi da huffi duka idan aka goge a ƙasa ba sai an wanke ba kenan kan sallan su a kusa wajen su a malakiya cikin misali ce an ga goge ce ba wanke ba ya ce an yi rangomi hatta mai sallam misali an yi rangwame akan najasa ta mai huffi ko mai takalmi da maganar zai lamara in zai goge koyin ba sai an goge ba koyin goge za ka yi ƙasa ƙoran an ga masallaci ko da da najasa a takalmin aka ce koyin ka goge saman ƙasa ba ya ka wanke ba ga ta alƙalar kalanta amma kan ashirin da ya ka wanke a jiki ka wanke amma sai ta takalmi da nan gwamnati aka ci kurin ka goge a saman kasa kurin ko hufi ko takalmi haka manzo Allah ce ko so malamin fiqh haka suka ci haka suka ce so malamin fiqh su duka ba wani fiqh ba a ce wata mazaba ce a kullun da ya ce game inkarin sallah takalmi amma za ka iya faɗa ka ne wane ne kurin a kalama tana kaba a cikin addini wallahi duk da tambaye sun kawo ba wani matsala kan shi kana dama ga duk ba dole bane ba amma mutum in yi kan sallah dai mazan suke cewa da wani kwarai sun ma magana cikin sahi masu cewa ba'in wani iya cewa ɗaya mun hazam zai cewa sun ce da tafi an zai ce to wacce su kawo abin hana mu sallah kan sallah mu shaka ce masu cewa ya ce an kawo tafi an zai an kawo ce to waye ce a kawo abin hana mu sallah da kan sallah mu shi zaka ta ta kai shi ce <laughs> shi a shi ɗansa yi da zai ta kai kuran wa zai kama amsa ka sallar ka sallar ka ci abu ne ta kai ce dai ba wani dai matsala sharance balle kuma yawan takalmin ma na shi mai kyau ne a shiga ya fito da gida ɗin su a cikin mota ba wani wata kusurin na shi ma ba matsala komi na siya bai matsala komi ma na matsala duk haka dai tabbas ya shar'antu kuma ana yi na ba ku misali a nan na ga wani mutum a algeria a saudiya a haramin masallacin madina sudan shi cikakke ya zo kurin ya kabar sallah wani senegale hikim haka har sallah sai hikim dungura shi hikim dungura ki bushe haka rukui ya ya ya bula mishi ya miyaka sai kyale shi muna tare da shi ne ina nan ina nan yana sai ta aka sallah aka kare sai sai shi aljerin kin sai ki so yawa wancan senegale bayani to shi bejan faransai larabci ke ji shi algerian ke shi ta gaji kuma faransai na musu rajima na da karin su da kiga ba ya ce wannan kan sallata ne wace kan sallata kana ya ce ina cikin masallaci muna shiga dan sai a hannun na a waje ne ya ce kan sallata ne takarimina wani sallata eh. na gaya kai <laughs> <laughs> <laughs> to shi aljarin ke mai karatu ne ya karatu ya sa abin da shi ya sa abin da ya cayama zai da cikin masallaci ne bana shiga ba da ya ce na kai kazamta wannan sai in tsoron amma na waje ne ce sallar ta kama ne a waje ne ba shi ba shi wanda kowa ce na kana a takaice dai nan kurin ya karantar da mu cewa manzan sallallahu alaihi wasallam ya yi ce dun idan ɗaya ku zo masallaci ya diba kasan takalmin shi in fa in ra'a fi na alai adan au qadaran da shakka ce ta mai ruwa ta adan ko ta kadar duk kalmar ce mai ma'ana da jasa kuran in ka zo masallaci manzala ya ce ka dibu takalminka in ka ga da kazamta ya ce filim sahu bice ka kuma ka wanke ma kun ce ka goge a saman ƙasa kuran wani salli fi ma ka yi salla a cikin takalminka sai ya ce a kharjo abu dawud da kuma sahu bin kuzema da hadisi na mai inganta kan haka sai hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصاحب بن حبان cewa manzana sallallahu alaihi wasallam yace idan idza wati ahadukum adha kaji idan ɗayanku ya taka kazamta ko najasa bi khuffaihi da huffin shi guda biyu ka zamta kamin huffiya ko ya taka kazamta taka kazamta a at-turab tsarkin huffi ba ruwa ba ya sa ruwa ba ta sauki a ta kudin kasa kudin zai goge ba wani magana ruwa haka zan da Allah ya koyi Idan kidan gaji mutum iya suka to ba kai soka ba wanda ya ci ayi suka duk ya sukan sallah cikin takalmi ko huffi ko da manzon da ci yi. mutafi na alai ba na abubuwan nahili wata fikin ba ta fikin a cikin nasi ya karana disi kuma shi yayi wata wata ce ku saba yahudawa da ku yi don ku rike wata ranka ta don karyawa yahudawa ka kasa wata ran ko baka yi kullum wata ranka yi a can garmin ka wata ranka yi wallan ka maka sai a can waje <laughs> anan gaskiya ga wata <laughs> eh, wannan shine kenan wannan me ya kawo kawo wannan hadisi a wannan wuri muna cikin sharɗin sallah kin cikin cikin sallah akwai sallah a yi sallah cikin tsarki babu najasa tare da kai ko a jikinka ko a wurin da ke sallah shi sa ga gashi kamar mai iziya iya sharɗin najasa ya ce ka bar hadasi ta dama da waman sharaɗi ne ta dama da waman wani shi ka matsala kan fukin malakiya in suka ce ibtida'an da waman sharaɗi ne ka a same ka da najasa ibtida'an lokacin shiga ka sallah haka da waman ko da kana sallah idan misali kana sallah ya wani abu na najasa ya zo ya hauka mai najasa ya hauka saman jikinka ko ka tuni sallah ta bace sabuwa a fiƙin malikiya sun ce ta dama da ko za wata taba ta gangare ka gama shi sallar ta koma baya to amma ka ce abin da yake bangaren hadisi ya tabbata wannan fahimta akwai kuskure kanta cewa ibtidan da mana saboda yakan yi mutum iya sallah daga bai garin a jikin shi in ya tule sai ta misali za a nan alaihi wasallam ma ka bi a gace iya sallah mala'ika sai shi labari a takalmin akwai najasa iya sallah da su kuma bai kun huta sai cika sallah shi huta sai kun cika sallah ka ke ma maka inda dama da waman ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba kabara zai kurin ya eh, tube su kurin ya cika sallah shi kurin kinan kai ma haka za ka yi ko wani abu ya haɗu maka ko ka tuna in ka iya ɗaukewa kurin sai ka ɗauke in bai ɗaukuwa nan kuma dole ka je ka wanke ka dawo kuma nan cewa shi ma kuma an ce shi ma sharaɗin sharaɗin shi ma zama da tsarki shi ma kamar ƙiula ne sai in kana tuni kana ikon gushewa iya kana tuni irin musamman mutum bai lahiya kayan da ke jikin shi da najasa bai iya huddawa ko kuma rubuwa da ita nan ba dole a ce kun shi sallah kun shi a sallah kun shi sallah zai wani halin ba ba sallah sallah zai kuma iyayewa ka san da ita amma ya kamance. ka san da najasa sai ka mance sai kai sallah to a fikin malikiya nan suna kawo ahadar suna kawo maganar wanda ya sallah da najasa iya mai mantuwa man sallah bin tasirin wani nasiyan a ce ada filfalakata ko wanda ya sallah da najasa da mantuwa ya ce ada filfalakata ya sai ta cikin lokaci inda lokaci kenan a nan cewa ya sake a cikin lokaci wanda ya san hakikalin maliki a ƙa'idodinsu inda ya zamanto dole ne sallah ba ta yi ba babu ganin falokaci sai sai ada abadan a wajen fiƙin malikiya an suka ce falokaci kenan abun ba dole ba ne e ba wajibcin sakewa don ka sallah da najasa a jikinka a cikin mantuwa ka ƙare sallah ka tuna babu dole ka sake haka ke malikiya to masu ce za su ga mustahabbi ne ka sake ta ma ka jan jamhur malamai kurin mataka ka kare ka tuna ba magana ka koma ka sake ta huce in kana tuna ne amma bayan ka kare ka sallama ka ta sha gaza to wannan doki an doki maka zama sharadin tunda ba sani ba kamance ne nan haka aka samu matsala wani lokacin misali mutum ya je ya biya bukata bayan gari ko tsari ya a wani wuri bai kama ruwa ba bai isa istijmar sai ya zo kuma sai ya arwalla arwalla cika kai ya yi sallah mai matsayin sallah shi nan iya matsayin ba a cewa na iya matsayin wanda ya sallah da najasa a jikin shi yanzu wani abin da ya saura sunan shi najasa a jikin shi baka mai hukumcin da wanda ya arwalla ya wutsari a shi ya wutsarin ya kare akwai sauran najasa ne a jikin shi sai sallah ba ta bi a ta yi arwala amma sallah aka yi da najasa kenan sallar da aka yi da najasa kan wancan hukuncin kenan idan ta huce ba a sakewa sallar ta sallar ta huce matsayin yake ya sallar da nisa a jikin shi shi ne duk an san da wahala a zo a wanki ba wata bacin ba da wahala amma in dai sallar haka na bayan ya zo ya yi arwala kuma ba matsala komi to balle a ce yan uwa irin wanda zai samu misali da fafe jinika takarda ko wani dutse ya goge da ci ai na goge dutse a cikin daji amma da zai bonki a dama wannan musulunci ya baka dama ya sauke maka kai tsarkin foge kai tsarki da dutse guda mai kaushi ka goge inda ka goge ka goge wannan sallaka daidai kai sunna ce ma za sunna ba matsala komai wanda ya wutsari a wani wuri ya goge ya goge da dutse ko na abu ko baka wanke ba ko ka sani sai ka zaka sallaka amma ka dama haka nan ana kashin ana istijmar tsakin dutse wancan ko fogi wannan ba matsala komi to yanzu dai mun ji magana ta sallah cikin tsarki ake so a yi najasa ba a sallah da ita sai wa an mu'awiyata bin hakam radiyal an qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير wa qira'atul qur'an wannan sallah babu wani abu da yake ingantuwa a yi a cikinta na maganar mutane sai tasbihi da kabbara da karatun qur'ani in wannan ruwa ta zama musulmi ruto to gaskiya hadisin iya da kwarai fa'idodi a rayuwar ta yanzu sai zan karanta hadisin gaba ɗayan shi na nema musulmi ne na zo da hadisin iya da fa'idodi a cikin shi za mu karanta hadisin gaba ɗaya sha Allah lafazin hadisin imam muslim ya rutu hadisin kan baban hana magana a cikin sallah a takaice mu zo farkon yanda shi ma'awiya bin hakan akwai ɗaya cikin sabai da suna ma'awiya bin hakan a sulami ma'awiya bin hakan ba ta bin abu sufiyan ba ma'awiya bin hakan a sulami yake ba da labarin cewa na ana usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza aqasa rajulun min alqawm fa qultu yarhamukallah ya ce ina sallah muna sallah tare da manzana sallah sallam sai wani mutum ya atisha a cikin jama'a sai na ce mashi yarhamukallah to shi ba shi atisha ba a wani ne ya yi wanda mutum ce alhamdulillah suna zaka ce yarhamukallah to ana a sallah ne shi bai sani ba a cikin sallah yake ya mashi yarhamukallah ya ce faramani na kawo bi abu sai mutane suka mu zuru zuru ake harare na suka mun ta suka suka suka ji hen da idan su suka ji wannan da idan su aka mai ake ake hararan shi dama shi bako ne he kara caba ta yace fa qultu sai nace wasu kulu um, wasu kulu ummiya wasu kulu wa ku ta'saru ya salawa yace ka yace ka fada wasu kulu ummiya wa ku ta'saru mata kai wa ku ta'sara asara diya mm ya ba ku masha anukum mai layya layya ku kun sha mun ga gwada gwada mun masha anukum تنظرون إلي ماذا يقولون نكلم أنا ماذا يقولون نكلم فجعلوا يدربون بأيديهم على أفخاذهم زيك يبقى تشينا يبقى تشينا أنا من إشارة كنا يشرب شيء يتفرع يا هذا يتشف فلما رأيتهم يسميتونني لكني سكت ده نقصو هنا فانتيسو سمعتوا ينشروني هنا يشروا <laughs> yace falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fa wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani قال إن هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن يتي da na gade suna bugun cinya na gano ana so in shuru ne ya ce sai na shuru da manzan sallah salama ya kare sallah ya ce bi abi huwa ummi zan ba da fansar ubana da uwata kan shi annabi sallah salama an ce wannan masu imanin mataran harko a duniya ba abin da kai shi kamar uwa da uba shi na wani malami zai ce maka ya ce a yanzu mutane zai ce maka za zan ba da matata ya diyana don su yi shi a duniya jami'ar zamani ya ce shi ya ka zace maka don ya ji mata ce da ya ji su abin suka yi ji uwaye da uwa da uba su abin suka yi tsada a wajen su ya ke yanzu ka bada abin da ya tsada a wajen ka ce zan ba da fansar babana da uwa ta kan shi ya ce ma ra'aitu mu'alliman qabl wala ba da wacce ban taba gaba wani malami mai karantarwa kayan manzon Allah haka bayan shi ban ga wani gwanin karantarwa a san talimin wanda annabi kyawun karantarwa iya karantarwa annabi ya karanta kwarai ta ban gaba kenan kinan gwanin karantarwa iya karantar da mutum ka yi shi haka ba shi wani kamar shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda wani abin da na yi ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma ka hara ni ce bi kyare ni ba bi kyare ni ba mun tsawa ya ce wala ta bi bige ni ba wala shi ta bi zage ni ba ba bugu ba zagi mm, ba bugu ba zagi ba kyara kun ga abin da ya gami ne da na zo ya ce inna hadhi sallah kaga wannan sallawa ne la yasulu fiya shay'un min kalamin nas bai halitta wani abu na magana mutane ba a magana innama huwa tasbih abin da ake a sallah at tasbih tasbihi ne da kabbara da qira'atul da karatun qur'ani qira'atul qur'an shi ne ake a sallah ba shi kan zakar ya koya mishi ba a magana shi to yanzu shi da abin da ya kashi سيتي قلت يا رسول الله أجاكم الله يا من زعل الله إني حديث أحد بجاهليه وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا سدهم فلا سدونكم يتي قلت ومنا رجال يقطون قال kana nabi min al-anbiya yakhut faman wafaqa hadu fazak sai yanzu da aka yau ce ya rasu ya manzon Allah inni hadis arabi jahiliya ni dai sabon rabuwa ne da kawurci kenan sabon musulunta ne sabon musulunta ne ya ce kada ja Allah bai Allah ya zo da musulunci to har yanzu cikin mu ce wa inna minna ya tuna kohan a can garinmu akwai mutane har yanzu suna zuwa wajen bokaye kahin dukkan mai ba da labarin abin da yake na gaibu duk da akan samu arraf ko a ce kahin kalmomi ne guda biyu ana ce zaftaraka ishtama'a wani sama iftaraka kalmomi guda biyu in suka haɗu wuri guda kalmar su tana rabuwa amma don suka rabu ba wuri guda suka zo ba kone ya daga wurin kowanne nan aka ce kayan asalin kanin suna kashi kalmar ce ko mai labarin gaibu amma aka ce araf kayan araf ana keɓance shi ga wanda ya ke ba labarin abin da ya huce misali baka lahiya ce ka ce abi adiba mai ga waye mai magani wani mai magani wani binin mai kaza ko kan ka sun bace da ke zuwa a ce a je wajen malami ya gaya maka ina kayan suke a ina za a samu kayan akwai mun zai maka samu kayan kayan da aka masata ko ko a gane barawon wannan hanyar yanzu akwai malamai masu yan tsibbu akwai masu wani aikin suna cutar mutane kan ganin ko a ce a waɗin labari a ina kayan suke ko dabba ta ɓace a baka labari a ina dabba ka take tana wuri tana gaza ko tana yamma ko tana arewa a ce ka bi nan ka same ta duk suna haka nan an samu lokaci zan an samu katari binan in ka wani ka samu tana wuri kaza iyawa ya san dajin na ka zo kiwo ya ce kadan ka samu a maka labarin nan wani sananne a nan garin cikin ilimin ilimin kasa nan gan sananne ne ko duk da san mun malamai san shi wata ran ya aiko min kasat ina radio amfani ba mai gadi a bani a kasakin abin da ke bayani na ya ci ina magana akan duba da sauransu ita mala iliyana abin kun ka shafa daga ba fasawa ka kaba kanka wahala ba fasa wannan abin ina jin kana magana akan akan duba ya ce kai ma biyan ka aiki ayi katin da ka taimasa biyan biya ma a kai a bana na taimasar katin da ka taimasar ma biya maka a kai ma to mu me za mu ci haka ce ya ce wallahi ce mana abin gama ce kaka ba kanka kawala ba a wasa ya ce kana wannan karatun wata ta zo gidana ta yi sallama sai na ce kina jin kina jin mala ila abin da ke wuri ta la ya kabar kyalashi kyalashi Allah kyalashi ya ce a nan ma muka shiga daki da ita kuma ta ban kuɗi ita ranka kaba kawala. ya ce mala iliya abin zanga ce wallahi wannan aikin ya ce wallahi ba maganin komi allah ta bi maganin komi kun ta mun karanta halin mutane ne mun ga mace mace mace suka ta sa saka da al'arabci ilimin hal ba suka ta sociology sociology ne sociology ce karanta ilimin sanin ko shine ilimin ko shine na samantakewa na halin mutane ko psychology sociology ce sociology ce na ganin kin sociology ne shi kenan ya karanci ilimin ilimin sanin mutane ya ce mun kanta halin mutane ne na rayuwa ya ce idan mace ta gidana ko namiji daga tambayoyi da nake mun nake gane matsalar shi ta nan zan biyo he ga wani labari ya ce haka ne wani malam he kamar an gama ce haka ne wallahi mala ya ba misalai da yawa ya ce wallahi ya ce asali ce asali ya ce da na fara aikin bokanci ya ce ina dawon makaranta ya ce kai na zai nawa da bayan gari ka san mutum kashi zai ka yana iya kusa banza ya ka iya zanen banza iya ka iya zane kana zana banza kan ka iya zane yana kana sai na hudu bayan gari kai na zai ina zanen banza ina kurta ina kurta za kuraka sai wasu mutane san su ya bace sai suka biyo ta waje na hasan wata to ga mai kasa hai ga hai ga suna neman san su malam da Allah ya ce alabu bin yawa suka kashi kana yawa kuma kai ce alabu bin yawa suka kashi kana kuma malam kana kana kana kasa kuwa da shi shi shi shi ya ce shi kutsa ya ce sai na zana na zana na zana na shahi na ce kun kuyi nan kun samu sanku <laughs> ya ce wallahi ya ce ina zamne kai ga sun zo da sa sa su ya ce aka ban kudi aka gode da kudi ya ce to aka take <laughs> ya ce wallahi ya ce wallahi daga nan na fara duba ce kuma ce ni ne wani madala ka saka saki na gidan radio ya san shi da sanin ne anan ga san shi duk da san shi anan a karin shi ba yace ka sa radio amma na ga mana gaskiyar magana ba wasawa <laughs> kai ke na kuna neman ka tari ne a takaice kuna ana ka tari ai to yace kenan akwai kuhan to kenan kahin mai bada labarin abin da yake gaba a ce kahin mai shi kahunat abin da ake za a gaba za a shi ne shi a rafa wanda wuce baya to shi a nan yake ce matsala kenan a wajenmu akwai mutane suna zuwa wajen bokaye kuma ce in kama mun wani muke boka ya hudda malam a ciki a han malam in ya ba labarin gaibu kayan ne da matsalar ya sai cin boka kullum ba boka ba duka mai labarin gaibu ko malam ne dan duba kayan ne boka ne na shari'a a shari'ance boka sunan shi shi na suka ce malam boka ya ce ya ne bai ce malam falata tim kaka ji musu da zama mukan cin ruwaya na sallallahu iya cewa duk da ya je wajen dan bada kahin ka tambaye shi wani abu sai ka gaskanta labarin da ya baka na bace ka kafa cin alkur'ani idan kuma ka je ma kai je da neman labarin ko ba gaskanta ba ba ka sallar kwana arba'in hadarin zuwa wajen malam boka dan duba ya ce bala ta kakkaje musu ya ce kuma wa minna rijalin ya ce tayarun akwai mutane kuma suna canhi ana canhi a cikinmu na misali aka ce mutum ya an kawo da sahi kaga kuturu akwai sa'a an ga malama makaho ba su a koma gida da yawa kun shi kenan sun sare sun gama makaho Allah ya walo ya kire koma gida ba ba sa'a ran nan eh ba sa'a na gama da makaho amma kuturu akwai sa'a haka an a cikin mu nan ko za su bulagoro a je a je an ka tada tsuntsaye in suka dama a ce akwai sa'a An suka hagu mace ba sa'a abu da ake na canji da yawa mun sa'a nan ko da mutum aka canyi kwa ce wani matace ce ka arama ka talauci saboda mace mai warakawa haka suke cewa mace ce mai warakawa an aka ka tarin ka arme an hunda ka daga aiki ko ka arme kasuwa jari ya ja da baya sai a ce mai warakawa ce ka arama ta gama yawon mata ta gama yawo alhali an kadi abin a cikin mai hankali bin cikin abin wallahi ba warakawa irin wannan baliski mai kawa hudu mai kawa bin baliski nan Allah da yawa da yawa wani ba zai tara ake kayan wani ake tara wani misali yanzu dan karamin ya karamin jari ya karamin jari ya dago ka mutane gaba nashi ana dan fiya-fiya na harkoki ya sa arme gaba su kuma ya ka ba zai mai tayoyi akalla ya ka biyu zuwa uku to shi ya auna ba dole ya auna balle an san ana sa arme sai ya kai karin shi ya kwashe jarin ya je ya baliz da kudin shi kudin mutane yanzu da shi ɗaya ne ya ci tuwa gidansu ba ruwan shi komi bai biyan wuta bai ruwa bai ci abinci bai sai bai sai abinci a gidan sai ci abinci yanzu ya kashe yaron ya gama da mutane kuma an kawo kura suka ce an kawo mace an kawo mai ci yanzu a ciki zai ci abinci ta ci abinci kudin siye siye kudin wuta kudin ruwa daga an kwan biyu ya kanti hauja da baya ya ga ganin kwalaye an kwan biyu mai ba shi kaya sai gano ba a kai mai balas sai ya riƙe kayan shi bai badawa sai zai mai yaka neman a biya shi manzu nan da ya ga an mai ca kudi sun kare ya ce ya mai horar kawa bale uwa musu ganowa ya ce mai horar duk ba ta horar kawa wani ba zai ta take kudin idan karamin ma'aikaci ne iya wajen kudi wani alamar zai tunga an ga mushe ne iya kwantabin ne ma'a ya sa ƙarya kan shi a sa ƙarya ya kayan da ya huce ƙaryin shi ya ci kudin shi da ya tara ya ci na mutane an kun biyu aka bincike bincike aka contabilité ya ga ci kudi ya ce a kore shi ko sai wuri ya ce ya almi horakawa shi horakawa wallahi abu da yawa aka ke horakawa wannan kayan arman a nan arme kudin sun kare ya ci kudin mutane dole a kore shi ga aiki to haka irin wannan katanin to ka muna canyi a cikin canyin mu ya ce ya almace ya talauce ya ce mai horakawa ce wannan canyi ne shi ma arzikinka daban na kai ne bawan Allah tun a ciki Allah wuta arzikinka ba wata mace ita ma nata daban Allah yanka mata naka daban na ɗanka ma daban ko yanka mai da shi arzikin ɗiyanka daban naka daban Allah yanka ko na shi ko ka kaye shi ko ka kaye da arzikin shi daban Allah yanka mai da shi nawa ɗiyan masu kuɗi talaka suka arziki nawa ɗan mai kuɗi zai abinci mun baki shi mai mai wala arziki ko wannan shi ta kakkai yarda da cewa arman wata ya kama talauci rashin imani ne sai da ya ce wa min rijalin ta tayyarun a ciki akwai mutane masu yin canhi sai manzo Allah ce za ka shay'un najidunahu fi sudurihim fala suddahum wannan canhi wani abu na mutum ke sa a ran shi sai can mutum kaza ko da misali ka saba ka saba an zuba wasa, ka ka fasa ka koma baya ka cigaba da tafiya kun komi hannun Allah kaka yarda iya ka dabi'a ta mutum ka saba akan ka da daga gaban kawo ba sa'a to ko ga ko ga ka ga mutum kawo kaka koma baya cika bata komai komai hannun Allah yake kuma sai eh, haka manzo Allah ce mishi sai ce to qala qult wa minna rijalun yaqutun a cikin mu akwai mutane suna kasa suna bugun kasa shine al-khat an jima wani ana an jima abu da za su ne makaman zama ai na ba na kai masu ba labarin kai buda mu yace ya ne muke bashi labari kana nabi min al-anbiya yakhut faman wafaqa khatuhu fazaka wani a cikin annabawan Allah asali an samu iya sanin labarin gaba ta hanyar rubutu da yake zane da yake himta ƙasa wannan in aka yi katari mai zanen da ya zana ya daidai da labarin a ce eh, ya daidai da wancan nan shi ne madogara da cikin malai masu masu dan duba a nan garin nake kano da jirgin kullum ya kana ya a cikin sai musulma akwai ruwaya ta duba ta ƙasa nan shi annabin Allah ta kowata hanya Allah ya san da annabin shi gaibu daman babu daman babu shakka ko kokonto kan annabin Allah bala labarin gaibu wani annabin ta hanya da Allah ya kasance shi gaibu ta wani hanya ce annabin cikin annabin Allah shine kaji ya cikin sharhin na hatta imam nawawi cikin sharhin muslim da yawa hadisin yace wannan mas'ala yace ittifaqin wannan al'umma ne wani bai iya halatta ma ka kai haka ka ce kai za ka yi ƙasa ka san gaibu kaji ya shi shifa imamu nawawi ya tabbatar da haka cikin sai musulmi da cewa kan wani ya kama kamar kama murka kan magana wannan annabi Allah ne amma a yau ba wata mazhaba a duniya da ta yarda ko malami na addini da ya yarda cewa wani a yau zai iya kasa ya kutu ya baka labarin gaibu haka kaji iya nan ka diba cikin sharri musulmi imamu nawawi imamu mai shafa haka suka bayani ta ba wani sabani kan shi to wannan shi ne kenan suke kada gwada su ce akwai ba shi wani abu ne su ce ittifaqi ne na ɗuma a yau a wajen malamai na addini yin duba ba da labarin gaibu ta ko ta hanya ce haramu ne hatta da ce ƙura'a ta annabi ta ta akwai annabi Daniel ko ƙura'a ta ta ƙura'a annabi Allah ne wanda ka ce haka dan aka dangana shi ke shi ke yin ƙura'a to ce annabi Allah kai wa shi annabi Allah ne amma me zai kare baka labarin kaza kai annabi Allah ne shi ta lokacin Umar bin Khattab Umar bin Khattab umar ya ko a zamanin shi suna aiki da ƙura'a wannan tamu na ta ƙura'a amma umar ya kama ka sai a bula laka ya bula laka ya kama an ya bula laka umar bula laka zai kakin ma ba ta wani ya ce wani kaza wani annabin allah da abin da ban labarin annabin allah ne ƙasa yanwa a yau suna da ita suna yinta me ƙasa suke akwai daban na yan ƙasa mai labarin gaba me suke yi kullum mutum sa'anan zane kai kai kai kai ya ka kurta kana bibi biyu za ka kurta kurta an kai zane mai yawa akwai kana iya shidda ana iya sha biyu bakin da abin da aka yi layi layin da aka yi a can litayin akwai layin shidda layin sha biyu layin da aka yi dai iya kun kurta kurta wanda in ya kare kurtan gaba daya sai tsallake ɗaya sai goge daya in ka tsallake na ɗaya ya goge na uku haka ke kana na tsallaka kana gogiya in ka zo na ƙarshen kurtu ƙarshen zane in ɗaya ne ya kasa a nan goma ya kasa ɗaya in biyu saura ƙarshe ya kasa biyu duka haka in ka kare layin gaba daya nan biyu nan daya nan uku nan kaza sai a jisuni suna sai ka yi filifisi kaza sai baka nombar kaza sai baka ya kama 20 ko 30 ko 40 to a can littafin sai a ce to in 40 ta hado kaza kaza kaza kaza ne haka ne abu kurin wallahi mai na kurin shirme ne wallahi kuma ka zai akwai littafin suna wani wadda da dole lamun da muku yi su wallahi tare muke yi yawan malaman tare kuma suna koyan wallahi sun koya mana kai kawai kun shirme ne ba na abu da wani wallahi kun ne makatari ne ita kanta ƙura'a ake ayi kamar ta da ake san kin dam na na dam na ake ake ya haruna annabu musa annabu yusufu yaƙubu ayuba duka haka a ka ta kanta kanta karatu ka kare idan ka ka dangwala idan ka dangwala idan ka hini yadda ko a ya haɗu annabi ayuba a can littayin akwai a cikin littayin an a annabi ayuba ga labarin annabi ayuba ya yi cuta ya rashin lahiya kaza kaza kaza kai ma za ka samu matsala an ka haɗu kan annabi ayuba annabi yaqubu kai ma ɗanka zai ɓace za ka yi baƙin ciki za ka maka ɓace an ka a annabi yusuf za ka yi horin jini haka abin jakurwa allah haka sai ta kai rubuce tun abubuwan ka sa mai abin kuna dama abin babu dama abin kama kama ne babu hakika to kuma mamaki yanzu tun da muka wannan tun muna magana tun a tun na magana ma kai magana sunna to ya ka tabo annabi ayuba an ka sake kun ka tabo annabi musa in sake ka tabo annabi yusuf to kun kadai ne yanzu abin kai abin shirye ne kamata ka tabo guda tun kai dai ne ka tabo ayuba ka tabo yusuf ka tabo waye duk kai daya ka kan bai ka kuma tsara abin wala kurin haka ake Allah mutum alhamdulillah da wallahi mutum Allah ka goma Allah godiya ka fanci addini to lan masu har yau suna nan cikin duhun wannan har yau suna cikin duhu kuma bisu kuma a gane Allah ya da mu Allah ya da al'umma gaba daya to wannan shine kasa a ce ya kasa shi kuma alƙalma daban suke su kuma su wancan alƙalma su ma na ake na mathematic wannan su ma daban suke ya alƙalma daban kasa daban ƙura'a daban ko ne ka ne neman kai Allah ya da mu duk da ke tsohon almajiri ya sanar abubuwa to yanzu ya ƙare yanzu tambaya kan zuwa yan duba dole ya kare a ce mai kai shi yanzu a haika cewa wa kan tilil jariya tun tar a ganaman li kibal hud wal jawaniya sai rasula abu na gaba da kanin zo ina da wata baiwa tana mini kiwo a wajen uhud can da kusurcin hudu ne na madina kusurcin madina madina daga arewa adocin madina to wannan baiwa tawa abin da ya wakana yake cewa fatala'atu za ta yi mun fata zai bukar zahabi shatin min gadamiya wata rana yana diba dabba ta ɗaya cikin dabbobin shi ƙanana kura kuma ta kalkeci ya ɗauke guda ya ce wa ana rajulun mi bani adam ni kuma mutum daga cikin ɗayan adam a su kama asibiti ina bakin cikin ko bai bakin ciki ta lakin su kakatuwa sakatar ya ce amma na cire ta da biyar ta mahaushi na mare ta ko ku tuwo da ya bi ta sakka buku a huska sai ya ce manzon sallama fa'azam annabi ya girma abu na ga lokacin mai annabi ya ce ya ce alayya zalika annabi ya girma mun girman lahin mari kasan ba a mari ko danka ko matarka mari laihi ne haramu ne eh ba bugun mata a huska ba maranta ko ɗanka ba a huska Allah ba ta kariya ya ba ta daraja ko annabi ta ko za ka faɗa mutum ka ke huska kai ka zuwa ta da bugu biya ce ce biya jaraba ce ba lahi ne wala ba ba a bugun mace ba a bugun da wani baiwa ce ba baiwa ce ba da ba ta amma annabi girman abun sai na ci ya rasulullah afala utuka rasulullah yanzu mana yanzu me zan yi kiran rasulullah yanzu in bata ta madiya rasulullah yanzu in yantar da ta rasulullah in yantar da ta kenan ko shi ne kun ka fara shi daga babu abin zai ba yantar da ta ba kire ya ta koma diya dan laihin da ya na mari kurin annabi ce itini bai kawo ta ya ce fa'ataitu biya he na zo da ita ya ka ja musu kanna wani baiwal annabi dan bai so ka je yantar da wani kahuri a kara kahuri annabi ce a kata dai tabbatar da imaninta fa qala laha aina allah na ce ta baiwala aina allah yake ta ce fi sama a sama yake na'am kaji abin da mai mutu annabi ya tambaye wata aina Allah ta ce fi sama ya ce man ana ta ce an ta rasulullah ya ce itika eh, fa ina mu'mina ka yantar da ita mummuna ce mai imani abin da ta rigi wani shi da kamar albani ke cewa rahim Allah ce kaga abin da baiwa ba kauya ta gane ta ba da amsa yau kaga da kwatara a jami'a iya kama kami iya hayaniya kan Allah bai sama ita kama kami ita bige bige ya ce abin da ce ba kauye ya ce jahila ta yi magana ta bada amsa Allah zai miki kuma annabi ce mata mummuna ce mai imani annabi tabbata da imaninta mummuna ce kantar da ita magana ta ta wasa da hankali a abin nan abuga abkon bigibigen banza wai a ko'ina Allah kiyaye shirme ne wannan duk shi iman duk ga bige-bige ne kudin mutane kwarin haka mace Allah na sama eh, wai kamar kai da ke Allah na sama wasu ce Allah sama ke amma godi